أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kan yabo da godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan yammaci na litinin sha tara ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya mai meladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara da kuma avenue tara daga ladima road gwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa mu ta najeriya ana gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatin wasi'a inda muka kwana a cikin sana'un nasi alal mayyit yabo da mutane suke yi wa mutum idan ya rasu menene hukuncin wannan yabo kuma menene shari'a ta ce mun kwana a shafi na 61 a nawa bugun a fakara ta biyu za mu tashi kan hadisi na biyu a jerin majalisun wannan karatu wannan shine majalisi na 38 za mu tashi bayan malam ya kawo mana hadisi na farko akan cewa an gilma da wata dawa a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai haka ya bi wannan gawar sai mutane suka dinga faɗin alkhairi akan wannan gawa manzo ce ta wajaba ta wajaba ta wajaba sau uku jimkan aka gilma da wata gawar kuma sai wani ya kushe wannan gawar sai mutane suka dingi kushe wannan gawar sai maza Allah ya ce ta wajaba ta wajaba ta wajaba sau uku sai na Umar Allah ya kara yadda a gare sa yana wurin sai ce ya ma'aikin Allah me hikimar da yasa ka ce ta wajaba ta wajaba ta wajaba lokacin da aka girma da gawawwaki guda biyu na farko an yabe ta ka ce ta wajaba na biyu an kushe kuma ka ce ta wajaba sai ce na farkon da ta girma aka yabe ta na alkhairi aljanna ta wajaba ga wannan mutumin da ya rasu da aka yabe shi na biyu kuma da aka kushe shi azaba wuta ta wajaba ga wannan mutumin saboda ku ne wakilan Allah a doron ƙasa Allah ya halici wa'ansu mala'iku a doron ƙasa amma suna magana ne ta harasan mutane wajen yaban mutum na alkhairi ko sharri duk wanda kuka yabe shi na alkhairi to Allah ne ya gudanar da yabon wannan mutumin ta harasan waɗannan mala'ikun amma a bakin mutane wanda kuma kuka kushe shi na sharri to Allah ya tabbatar da hakan ta harasan waɗannan mala'ikun amma sai ta bi ta harashen mutane wajen kushe shi Allah ya sa a yabe mu na alkhairi kada a sa a yabe mu na sharri a cikin da muke rayuwa sai ya ce hadisi na biyu an abi al-aswad ad-daili qal hadisi daga abu aswad daily ya ce wannan abu aswad ad-daili tabi'i ne daga cikin tabi'ai ba sahabi bane tabi'i ne daga cikin tabi'ai ataitul madinata wannan sahabi yace zo ga madina wa qad waqa'a biha maradun alhali rashin lafiya ya kafkawa garin madina ana ta mace-mace rashin lafiya kamar yadda duniya ta kiɗime da korona ko? ko a wannan lokacin ana ta mutuwa saboda rashin lafiya wa hum yamutuna mautan zari'an mutane suna ta mutuwa mutuwa na ban mamaki wato ana ya mutu can wance ya mutu can wance ya mutu can wance ya mutu haka mutane ke ta mutuwa فجلست ila umar بن الخطاب رضي الله عنه shi wannan tabi'i da ake kira abu aswad daili ya ce sai na zauna wurin saidina umar a fadansa saboda shi fadan saida umar malamai ne kuma malaman ma alaran momi mahaddata ƙur'ani a kowa ba haga wanda suka san kimar ilimi kenan wa'anda suke zama a fadansa ma'abuta ilimi me dalili shine in zai yi wani abu za su jawo mai aya ana jawo mai kuma ya kame kenan ba zai wannan abu ba to shi wannan tabi'i yace sai na zauna a majalisin sayyidina Umar famarrat jinazatun sai aka wuce da wata gawa fa usniya khayra sai aka yabi wannan gawar da alkhairi aka faɗi alkhairi akan mutum wannan mutumin da ya mutu aka faɗi alkhairi akansa faƙala umar wajabat na umar Allah ya ƙara yadda a gare sa yana jin haka sai ya ce wajabat ya wajaba ma'ana ba an yabi wannan gawan na alkhairi ba sai ce ta wajaba fakultu shi wannan tabi'i abu aswad baili ya ce sai na ce ma wajabat ya amiral mu'minin menene ya wajaba ya kai amiral mu'minin menene ya wajaba kaga masu masu ilimi da kuma sanin ilimi kenan da kaga an yi abu da baka gane ba ai sai kai tambaya ko kaga wannan ɗan najeriya bai da rabo a nan in ya ga abu maimakon ya tambaya sai dai dinga gunaguni ko ya ce a ah, wannan an zo mana da sabon abu ne ko kaza a kai tambaya zai yi kaga wannan ana koya mana duk lokacin da kake a matsayin matsayinka na musulmi kaga wani abu da aka yi ko aka furta wanda baka san shi ba kuma baka fahimce shi ba ba gunaguni za ka yi ba tambaya za ka yi menene ake nufi da wannan kalma shi wannan abu aswad daili sai ya yi tambaya ya tambaye sai da umar kaga kuma amirul mu'minina ne ina fata an gane faƙultu ma ta ya amirul mu'minin sai na ce masa menene ya wajaba ya kai amirul mu'minin qala qultu kama kalan an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah sarki sai na umar ce ni ma na faɗi ne yanda na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ni ma haka na faɗi sai sai na umar ya mai bayani menene manzan Allah ce ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allah aljannata Allahu akbar kaga ayyuma adatul hasr kuma kaga yana nuna maka wato jumla ce shartiya yace babu wani mutum musulmi shahida lahu arba'atun aka samu mutane guda hudu suka yi masa shaida bi khairin cewa mutumin kirki ne na alkhairi shaida na alkhairi adkhalahu Allahu aljannata face Allah ya shigar da wannan mutumin aljanna a dalilin shaidan wa'annan mutane guda hudu mutanen kirki ƙulna wa salasatun sai da na'umar ya ce sai muka ce wa manzala ko da mutane uku ne kaganan manzala ya ce hudu ko? sai da na'umar ya ce sai muka ce ya ma'aikin Allah ko da mutane uku ne suka yi shaida akan wane da ya rasu cewa kai wane fa mutum ne qala wa thalathatun da Allah sallallahu alaihi wasallam yace ko da mutane uku ne sai sheda akan sa kulna wa ithnan muka ce ya ma'aikin Allah ko da biyu ne qala wa ithnan manzo Allah ce eh, ko da mutane biyu ne thumma lam nas'aluhu fil wahid sai na wanda ce sai sai dai ba mu tambaye shi ba ko da mutum ɗaya ne ba mu tambaye shi ba ina fata an gane ya ce sai dai ba mu ce mai koda ɗaya ba ne amma dai tabbas ba za ce daga hudu uku biyu amma mu sai muka ki tambaye shi koda ɗaya ne ina fata an gane to kaga a nan sakon da yake nuna mana wato dun mutumin da mutanen kirki ba fa mutanen manza ba ka sa akwai mutanen da su da zo ko da mutum mutumin banza ne sai da ya ai wani mutumin kirki ne kawai su a'a waɗanda suka yi shaida kuma shaidan nan da suka yi na alkhairi na zahiri wanda suka sani har Allah da kansa zai shelanta zai ce a zai ce wa mala'ikunsa su wane da wane sun yi shaidan alkhairi akan wane sai mala'iku su ce eh ya Allah sai ce to ina shaida muku ni ubangiji na yafe masa abin da su ba su sani a kansa ba kagwane yana nuna maka ne zama na alkhairi dawa da jama'a kada ka bari a shaide ka a cewa ne munafiki ne kada ka bari a shaide ka a cewa ne mutumin banza ne kada ka bari a shaide ka a cewa ne Allah wadar da shi kada ka bari a shede ka a cewa ne kai kaza ne ka bari in za a shaide ka a shede ka na alkhairi sai ka ce Allah ya sa yanda suke shaidan ka na alkhairi Allah ya karba kuma ya gafarta maka akan abin da basu sani naka na sirri ba to shine wanda Allah ya ce ina shaida muku abin da baku sani na shi na sirri ba ni wanda na sani ubangiji na yafe masa saboda shaidan wa mutanen kirki wannan hadisi ana yace akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin sahihinsa wan nasa'i imam an-nasa'i a cikin sunan al-kubra wa tirmidhi da imam at-tirmidhi a cikin jami'insa wa sahahahu kuma imam at-tirmidhi ya ce hadisi ne ingantacce wal baihaqi haka imam al a cikin sunan al-kubra mujalladi na hudu shafi na 75 wa qayalisi kuma abu dawud fayalisi a cikin musnadinsa hadisi namba ta 23 wa ahmad haka imamu ahmad a cikin musnadinsa hadisi namba ta 129 kuma ya zo a 204 hadisi na uku malam yace ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atun wannan jumla ce sharfiya kuma annakiratu fi siyaqin nafi tufidu al-umum ziyadatu harfu jarrin fi siyaqin nakira tufidu at-ta'kid wato kamar abin da bature ke kira an emphatic expression wato magana ne na karfafawa wato yana nuna maka fa tabbas babu shakka babu wani musulmi shahida lahu wato mamin musulmin tabbas babu wani musulmi ya mutu wanda zai mutu kaga wannan jumla shar'iyya kenan fi'lu shart wa jawabuhu fayashhadu lahu arba'atun min ali abiyat jiranihi al-adamiyyin fayashhadu lahu arba'atun asamu mutane hudu su yi masa shaida min ali abiyat jiranihi al-adamiyyin daga cikin mutanen gidajen makwabtansa daga cikin 'yan adam annahum la ya'lamuna minhu illa khaira su ce wane ba mu san komai a kansa ba face alkhairi illa qala Allah tabaraka wa ta'ala face Allah madaukaki sai ya shelanta wa mala'iku yace qad qabiltu qawlakum kai jama'a wannan maganan da ku makwabtansa kuka kaɗi a na karbe shi na karɓi wannan shaidan da kuka yi aw ko kuma Allah da kansa yace bi kuma Allah yace na karɓi wannan shaidan da kuka yi na alkhairi akan wannan mutumin wa ghafartu lahu ma la ta'lamun kuma ni ubangiji na gafarta masa ababan da yake yi a ɓoye wanda ku ba ku sani ba Allahu akbar kaga kuwa zama da makwabci kaga alkhairi ne to ina mutumin da zai ce maka ya zauna da makwabcinsa shekara da shekaru bai ma san waye makwabcinsa ba akwai wani bawan Allah da yake bani labari yace a anguwan da ya zauna yayi shekara wajen 25 yace wallahi bai san makwabcinsa ba yace malam nayi iya kwakwan da zan yi dan isan wane ne makwabcina yace kai malam karshen ta ma har masallaci na gina saboda je wata rana aikin da musulmi ne in an kira sallah wata rana imani za ta motsa shi ko ya shigo ya ce zai yi sallah ya ce wallahi malamin sun shi ba to irin wannan za a maka shaida kana makwaci da sunan kawai saboda kai kana a ne kai ba ruwanka da kowa rayuwar turawa za ka yi Ka ba musulmi ba ne musulunci bai koya maka wannan halin ba bal a musulunce ma duk inda za ka koma ai wajibi ne ka san waye makwabtanka saboda ka san irin anguwan da za ka zauna in ya tabbata cewa irin mutanen da za ka zauna kusa da su mutanen banza ne komin kyawun gidan ka siyar da shi ka canza location shi ne zaman lafiyarka ka koma wajen da za ka samu mutanen kirki yi mu'amala da su kada ka ce a ah, aini kaza nan ya mun saboda ka zan zauna a'a saboda ba yanda za a yi ka zauna a wuri da kai mu'amala da shi ba akwai haƙƙin makwabta sannan ƴaƴanka ba yanda za a yi ba za su yi mu'amala ba ko ba jima ko ba daɗi wani abu sai ya haɗa ku to in ya zama na cewa kai kake cutar da shi ko shi yake cutar da kai kaga dai dole dai wata alaƙa sai ta haɗa ku malin yace i'lam sani ya kai dan uwa musulmi anna majmu'a hadhihi al-ahadith ath-thalatha ka sani cewa idan aka tattara wa'annan hadisan guda uku ya dullu ala anna hadhihi shahada la takhtassu bis sahaba yana nuni akan cewa wannan shaidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana akai ba ya keɓanta da sahabbai bane ba dan kada ka ce ana nufin sahabbai ne ka san yadda mutane suke fahimta ko kai muslim manzala ce ko tunda muslim ne kowane musulmi ya shiga ciki yana fata an gane sannan mala yace bal hiya aidan liman ba'dahum min almu'minin mala yace ba ma haka kadai ba waɗanda suka zo bayan sahabbai daga cikin mu'minai duk hadisin ya shafe su alladhina hum ala tariqatihim fil iman wal ilmi was sidqi wanda suke bisa tafarkin sahabbai fil iman a wajen imani wal ilmi da kuma ilimi wasidiki da kuma gaskiya a rayuwa su ma duk wannan ma'ana mutanen kirki ba mutanen banza ba duk mutumin da ya zauna makwabtansa mutanen kirki ne suka yi shaidan alkhairi a kansa to shi ma wannan ya shafe shi ina fata an gane haka kuma idan aka samu makwabta suka yi shaidan sharri kan mutum shi ma haka tunda manzo Allah ya tabbatar da ba zai shiga aljanna ba sai da ya sai da ya faɗi sau uku yace ya rantse yace wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min so uku mazala ce na rantse da Allah bai da imani na rantse da Allah bai da imani kace na rantse da Allah bai da imani kila man ya rasulullah aka ce waye ya ma'aikin Allah waye mutumin nan da bai da imani manzala ce man la ya'manu jaruhu bawa'iquhu duk mutumin da makwabcinsa yana haba haba da shi saboda cutarwansa wannan ba cikakken mai imani bane manzo Allah ya kore masa nafiyul li kamalil iman ya kore masa kamala ta imani bai da shi imana imanin saragaggiya ce saboda makwabcinsa yana haba-haba saboda bala'insa na cutarwarsa abin da zai yana tsoro kada wani abu sharrin wanda ya shafe shi ce to wannan mutumin ba cikakken mai imani ba to ana so a wajen imani wal ilmi da kuma ilimi wasirki da kuma gaskiya ko da yaushe idan ka dana magana ilimin da ake magana ilimi na addini wani nufi duk wani musulmi idan ya fahimci addini ko babu wanda ya kai ka alkhairi sai wanda ya fi ka fahimtar addini dan wannan shine kaida da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada yake cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din duk mutumin da Allah ke nufinsa da alkhairi zai fahimtar da shi addini ba wai ya zama abin nan ana nufin in dai ka gane addini to babu wanda ya fita alkhairi sai wanda ya fita sanin addinin da kuma aiki da shi shi kada ya fita alkhairi a wurin Allah ina fata an gane to kaga wannan ba karaman alkhairi bane malam yace wa bi hadha jazama al-hafiz ibn hajar fi al-fath yace saboda wannan dalili imamu hafiz ibn hajar al-asqalani ya yanke magana kai tsaye cikin fathul bari da ya zo sharhin wannan hadisi fal yuraja kalamahu man sha al min al-bayan malan yace to wanda yake son bayanin ibn hajar akan wannan babu ya koma cikin maganar a cikin fathul bari da bayanin da yayi akan ƙarƙashin wannan hadisi insha Allah subhanahu ta'ala zai samu bayanai gamsassu a wannan babi kaga abinda malam yake so ya nuna mana al'ibara bi umumin lafzi la bi khususis sabab wato abinda ya faru abin lura a hadisin shine gamamman lafazin ba dalilin da yasa sa manzala ya hadisin ba ai dalilin an wuce ne da gawa ko kuma sahabbai suka faɗi alkhairi a kai shi sa sai manzo ce duk wani musulmi ga ba lallai sai sahabbai kadai ba don wasu sun yi wa hadisin gurguwan fahimta sai suna ganin cewa sai sahabbai ne kadai wannan hadisin ke aiki a kai to shine malam ya fitar da cikin ya a a duk mutum musulmi tunda manzo Allah ce ayyuma ko ayyuma muslimin ina fata an gane duk mutumin da musulmi ko kuma mamin muslimin babu wani musulmi kaga anan akwai akwai nafi ma annafiya ce sannan ga min harfu jarrin ne akai ta da ma annafiya ina fata an gane da tauki karfafa maganan wato tabbas ba maganan wasa ba bane malam ya gaba da cewa thumma inna taqyid ash-shahada bi arba'in fil hadith ath-thalith sa'annan kuma ka sani cewa ƙayyade shaidar manzo Allah ya magana a kai ga mutane hudu kawai a cikin wannan hadisi na uku shine ce fil hadisi salis a hadisi na uku الظاهر أنه كان قبل حديث عمر قبله yace zahirin maganar kafin hadisin sayyidina Umar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi ففيه الاكتفاء bi shahadati اثنين a cikin wannan hadisin akwai takaituwa da shaidan mutane biyu tunda ya ce mun tambayi manzo Allah ko da mutum uku ne manzo Allah ce eh ko da uku ne yace ko da biyu ne manzo Allah ce ko da biyu ne yace amma sai muka ki tambayan sa ko da ɗaya ne farkon magana dai manzo Allah ce hudu ko yace sai muka tambaye shi har da uku manzo Allah ce eh koda uku ne yace sai muka ce mai koda biyu ne sai ce eh manzo Allah ce koda biyu ne yace amma sai muka ki tambayan sa koda guda ɗaya ne kenan da sun tambaye shi koda guda ɗaya ne manzo zai ce me eh koda guda ɗaya ne amma yace sai muka yi shiru muka ki tambayan sa sai malam yace wa huwa al-umba wannan shine ginshiki a wajen kafa hujja ina fata an gane shine abin kafa hujja ginshiki akan cewa hudu uku biyu duka wa'annan hadisin sun zo amma ba wai ya takaita da guda hudu bane an kada ka ce a ana nufin guda hudu ne kadai kuma ci wannan sai ma nan yake gaba da cewa haza to wannan bayani wa amma qawlu ba'd an-nasi yace kaga maganan wasu mutane qima salatil janaza bayan sallan jana'iza da za ka ga mutane suna cewa mata ta shahadu na fihi kai jama'a in an da sallah wannan bid'a larabawa ke yi mu da ɗan sauki ba a san shi ba sai in ka bi du'o'i suka yi yawa a cikin mu shine zaka ga wannan in an idar da sallah fa yanzu misali gagawa nan a gaba liman na gama idar da sallah sai liman ya juyo ko kuma a samu wani daga cikin mutane bayan idar da sallah sai ce jama'a ne za ku ce akan wannan gawar shine ma shaduna fihi me kuke shaidawa akan wannan mutumin ishhadu lahu bil kai ku yi masa shaidan alkhairi sai ka ji ana ce ah ai ba mu san shi ba mutumin kirki ne mutumin kirki ne wai tunaninsu wai in sun yi haka wannan zai sa wannan mutumin ya sha a wurin Allah an gane matsalar shine sai malam ya yace fayujibuna na bi qawlihim sai mutane sai su amsa saboda maganar nan da ce sai su ce salihun ai wannan mutumin kirki ne au min alil khair kai da wannan yana daga cikin mutanen alkhairi wani hawi zalika da kwatankwacin haka wato a kowansu bayanai hadisai zaka karanta su amma ka kasa fahimtar me ake nufi da cikin wannan abin sai in ka rayuwa a irin wurin da ake wannan abin sai ka gane hadisin wallahi ba zan manta ba a kusan shekara ashirin da yankai da suka wuce ina fata an gane kusan ashirin da wajen uku zuwa da hudu lokacin mun karanta bulugul maram to a cikin babin jana'iza mun karanta hadisin cewa idan mutum ya mutu sai a ce ya fulan idan ƙila laka rabu rabbuk faqul rabbi Allah وإذا قيل لك من نبيك فقل محمد رسول الله نكرنت حديث من كده كرنتا شي ko idan ban fahimci wannan hadisin mu sai da naje Sudan muna jami'a ko wani ɗan Indonesia abokinmu ne da ya rashin lafiya sai Allah ya kaddara ya mutu Nuruddin ake kiran shi da muka je makabarta sai wani mutumi daga cikin malaman jami'a ne sai ya ce ya din idza kila laka mana rabbuk sai na ce oke yanzu na fahimci hadisun nan a lokacin sai na ce oke yanzu na gano bidiyan da ake magana a wannan hadisun Don a lokacin na karanta amma ina da wannan to akwai abu akwai wannan abin ne sai a ranar na gane fikihun hadisun da kyau ce Allahu akbar na ce wani abin sai ka ta karanta shi kana mururi a kansa amma ba za ka fahimce shi ba waki iyan sai in ka gan shi to shi ne irin wannan laraba suna yin wannan a gama an gama sallah fa an gama sallan gawa sai kaga kowa ya juya a kaga kuma hannu wai ana wani addu'a kuma na daban ala in baka wa'ansu abubuwan in kana karanta su a littattafai in ba ka zauna a inda ake yin su ba ba za ka taba fahimtar su ba ana ta an gane an gama ba a sallah ana juyawa sai a bar gawan ba za a ɗauke ta ba sai kuma ƙarar ga hannu sai ka ga an yi haka ana wai addu'a kuma to wa'ansu abubuwan sai kana rayuwa inda aka yi wa'ansu abubuwan za ka fahimce su in ka zo ana ta bayani a karatu sai ka ga mutane dai na saurara amma ba sa gane inda karatun ya dosa to shine malam yake magana irin wannan biyawanci irin wannan bidiyoyin a kasashen Laraba ake yin su ina fata an gane to nan za ka ga inda bidiyoyi ta irin kan nan ta yi tun bala'i kuma irin masu akidan failan nan ina fata an gane suka yi yawa a wurin to shine za ka ga ana irin wa'annan ɗaiɗaiku ina fata an gane amma inda abin nan wani in an ta bayani ba zai gane ba amma wanda ke rayuwa irin wajajen nan to zai ga irin wa'annan abubuwa to shine sai malam ya ce alaisa huwa al-murad bil hadith qat'an malai ce fa ba fa wannan shine manufan wannan hadisin ba kai tsaye hadisin ba abin da ke nufi ba kenan bal huwa bid'atun qabihatun ce wannan aikin da mutane suke yi bid'a ce mummuna li'annahu lam yakun min amali salaf malam yace saboda wannan bai daga cikin aikin magabata sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina ba aikin su bane Ko an mutu a dade irin wannan kamar yanda a kasashen laraba za ka ga ana yin wannan sai malam ce wali annal na yashhaduna bidhalika la ya'rifuna al-mayyit fil ghalib yace saboda waɗanda suke yin wannan shaidan, ba su san mamacin ba ma mafi galibi ba su san shi ba kawai da ya ce ne za ku faɗi a kansa ko da mutumin banza ne a gaban yan za ka ce mutumin banza ne ka ina fata an gane ana yin haka ba a ai mutumin kirki ne sai an wuce ya ce to ai ka gane. ko ba ana yin haka ba da ce to mafi galibi ma ai ba su ma san shi ba amma suke magana a kansa shine malam yace bal kad yashhaduna bi khilafi ma ya'rifuna yace ba ma haka kadai ba suna iya shaidawa akan wannan mamacin sabanin abin da suka sani nasa cewa mummuna ne mutumin banza ne amma an tambaye sai cewa mutumin kirki ne sai an tuba ce to ai kaza ne istijabatan li ragabati talibi shahadati bil khair saboda dan su amsa kwadayin wanda ya nemi a yi shaidan alkhairi ga wannan mamacin ko yanzu dan wane zai tabbata a ah, wane ne ka sani akan dan uwana da ka ce mutumin banza ne ko mutumin banza ne ita a ah, ba komai ai ba komai ai wani dai masha Allah masha Allah kawai ko da ba zai ba yana tsoron yayi karya, sai ka ce a ah, masha Allah masha Allah kawai eh kaga masha Allah ai ya taril ko ko dai mutumin banza ne ko kuma mutumin kwarai amma tauriya ce yi. zahirin maganan yana nufin mutumin kirki ne eh an gane to shine sai malam ce kila don yin haka sai ce wannan minhum su kuma masu neman a yi musu wannan shaidan ga ɗan uwansu suna zaton cewa an na zalika yanfa'ul mayyita wai faɗan haka zai amfanar da shi wannan mamacin su suna tunanin an haka zai amfanar tun da wancan hadisin ga abin da manzo ya faɗi ko sai suka yi wa hadisin gurguwar fahimta sai suka kirkiro bid'a su kuma suna so a yi shaidan alkhairi akan wannan mamacin sai malam yace wa jahalan minhum bi anna ash-shahadata an-nafi'a إنما هي التي توافق الواقع في نفس Sai Malam ya ce sun jahilci. anna shahadatan nafi'a shaidar da za ta amfanar ita ce innama hiya allati tuwafiqu alwaqi ita ce shaidar da take take akuwa da abin da ke faruwa na gaskiyan al'amari akan mutumin nan ba ƙarya ba za'ida cewa lallai mutumin kirki ne ko ko kuma lallai mutumin banza ne ina fata an gane ba wai ƙarya ba aka mai kasan wani mutumin kirki ne za a iya mai ƙarya ko a ɗauke shi a mutumin banza ko a mai za'ida a ce ai mutumin banza ne wannan kenan kuma ana iya samun mutumin kirki ne kuma a ɗauke shi mutumin banza kuma ana iya samun mutumin banza amma a matsa shaidar mai kirki to wannan baya sa ko da mutane sun ce mutumin kirki ne ya samu ta a Allah ina fata an gane tunda asalin magana da suka faɗi ƙarya ne ko kuma ba su san shi ba kawai sun je sun an tambaye su sun faɗi wannan shaidan da suka yi baya tabbatarwa ai kaga hadisi manzala ce makwabtansa kaga makwabci ai shi zai faɗi magana na alkhairi ko shari akan wa makwabcinsa saboda durrunci in amfani ne na farko makwabcinsa ne zai fara amfana da shi haka kuma in cutar wanne makwabcinsa ne na farko wanda zai fara cutuwa da shi sai malam ya ce eh, allati tuwafiqul waqi' fi nafsin mashhud lahu wanda ke dacewa da asalin abin da ke faruwa ga wanda ake masa shaidan in mutumin kirki ne kaga ya tabbata in mutumin banza ne aka ce mutumin kirki wannan shaidan da suka yi baya sa ya zama mutumin kirki a wurin Allah ina fata mun gane sai malam yace kama yadullu ala zalika qawluhu fil hadith al awwal kama yanda yake nuni akan haka a hadisin farko aka karanta menene inna lillahi mala'ikatan تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر wannan hadisin hadisi ne na hatsari mutane su fahimci wannan hadisin da ya ce inna lillahi mala'ikatan lallai Allah ya tattali wasu mala'iku kamfiku ala alsinati bani adam wannan mala'iku suna magana a bisa harasan mutane mala'iku ne ke magana amma ta harshen mutane gane Allah ke sa su su yi magana amma ta harshen mutane bima fil mar'i abin da ke jikin mutum na ɗabi'a min alkhairi wa shar na alkhairi ko sharri su faɗi kai ai wani mutumin banza ne da aka ji zaga ai ah, wani ai to in ka ji wannan to wa'annan mala'ikun ne Allah ke sa suke magana amma ta harshen mutane duk mutumin da ka ji ana kushe shi to hattara Mutum mutumin da kaji ana yabansa tabbas wa'annan mala'ikun ne suke furuci ta harshen mutane akan wannan mutum saboda manzo ne faɗi cewa Allah ya tattali wa'annan mala'iku su aikinsu da suke a doron ƙasa kamar yadda Allah ya tattali mala'iku suna neman inda ake karatu yanzu ba zikiri muke yi ba muna karatu to su mala'ikun su aikinsu kenan duk inda ake karatun Qur'ani ne ko tafsiri ne ko hadisan manzo Allah ko ilimi ake karantarwa za su zo wajen su lullube wajen gabaki ya zuwa saman duniya su aikin su kenan na farko zai zo wucewa idan ya gani sauran za su je ce al'ummu ila hajatikum ku zo ku zo ku zo ga abin da Allah ya turo ku duniya domin sa sai su zo sai su yi muku lema inda ake wa to su kuma wa'annan su kuma Allah ya tattale su ne furuci suke magana amma a harasan dan adam suke magana wajen yaban mutum na alkhairi ko sharri kaji mutane na faɗin sharri akan mutum to wa'annan mala'ikun ne suke shaidawa ta harasan mutane akan wani mutumin banza ne in kuma kaji ana yabansa to wa'annan mala'ikun ne suke magana ta harasan mutane akan wani mutumin kirki to haka yake a wurin Allah sai yace ce akhrajahu ahmad wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa mujalladi uku shafi na ɗari biyu da arba'in da biyu wabin hibban haka imamu ibn hibban a cikin mawari da zam'an ala zawa'id ibn hibban hadisi nan mata ɗari bakwai da arba'in da tara wal hakim haka kuma imamu hakim a cikin mustadrak mujalladin farko shafi na ɗari uku da saba'in da takwas imamu الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة كن mustadrak nasa yace sahihun ala shart muslim wannan hadisi ingantacce ne a bisa sharadin da imam muslim ya gindaya a cikin sahihinsa wajen fitar da hadisan da suke cikin sahihinsa wa wafaqahu az-zahabi imam zahabi ya dace da hukuncin da imamu hakim ya yi wa wannan hadisin a cikin mustadrak cewa hadisi ne ingantacce a bisa sharaɗin imam muslim walahu shahidun min hadisi abi huraira wannan hadisi yana da shahid wanda ke kara karfafa shi daga ruwayan abu huraira Allah ya kara yadda a gare sa shi kuma akhrajahu ahmad shi imamu ahmad ne rawaito sa a cikin mujalladi na biyu shafi na 408 wa fihi a cikin ruwayan da Imam Ahmad ya rawaito a cikin sa akwai shaykhun min ahli ilmi lam yusam akwai wani malami daga cikin ma'abuta ilimi da aka yi tadlisinsa ba ambace shi ba sai ce warrawi anhu abdulhamid bin ja'far azziyadi shi kuma wanda ya rawaito hadisin daga gare sa shine abdulhamid dan ja'far azziyadi ziyadi walam ajid lahu tarjama ya yace ban samu wani malami da ya tarjama akan wannan Abdulhamid bin Ja'far Az-Ziyadi ya faɗi ta'adilinsa ko jarhinsa ba ina fata an gane sai ce walahu shahidun akhar malam yace amma yana da wani shaida wanda ke ƙara karfafa wannan ruwayar amma shi mursalun an bishir bin ka'abin shi kuma mursali ne Allah ke sahabi da ya rawaito hadisin tabi'i ne ya ce manzan Allah ya ce kuma ilan an san cewa tabi'i bai rayuwa da manzan Allah ba sai ya zama na cewa mursal ne an bishir bin ka'ab daga bishir dan ka'ab malam yace akhrajahu abu muslim al abu muslim al shi ya fitar da wannan hadisi kama filfashi, kamar yadda zo a cikin fathul bari na ibn hajar al-asqalani sharhin cewa sahih bukhari mujalladi na uku shafi na 179 sai malam ya al-wafatu inda al-kusuf kaga ya gama wannan bayanin to wannan abinda malaman usul suke cewa ma'lumat tab'an abinda ake kira ma'lumat tab'an asalatan wa taba'an in an ce asala asalin abinda ake bukata aka hawo shi to taba'an shine abin da ba a bukace shi a wannan ba sai a zo muku da shi kamar tambayar da sahabbai suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa ya rasulullah inna kunna narkabu fil bahr ko muna hawa teku kuma muna tare da ruwa dan kadan idan muka sha ruwan ba za mu samu daman yin alwala ba in muka yi alwala da ruwan to ba za mu samu ruwan da za mu sha ba ya hukuncin ruwan teku a duk ɗan kenan ko sai manzala ce fil bahr ma'uhu tahur sai ce wannan shine asalatan abinda malaman usul fiqi suke kira kenan wa tab'an sai ce alhillu maitatuhu kaga wannan ba shi bane asalin tambayar da suka yi tambayar da suka yi ruwa ne sai manzo Allah ya ƙara musu ziyadatu ilmin shine a ka'idan malaman usul fiqi suke cewa ijaba ijaba asalatan wa tab'an asalin tambayin da aka baka ka baka ka da amsa sannan da ma bai da alaka da shi ka fito musu fa'idar shine shine kaida da malam yake kenan sai ce alwafatu inda kusuf mutuwa a lokacin da aka samu kisifewar rana ko wata kaga asali ba shi bane amma saboda akwai wani abin da ke sa wanda yayi kama da maudu'in babun da yake magana ai babin yana magana sana'un nasu al mayyit yaban mutane akan mamaci ko to idan mutum ya mutu a lokacin da aka samu kisifewar rana ko wata mutane za su faɗi akan wannan kaga ya ne alakan taba'an kenan ina fata an gane fikin malam anan sai malam yace wa idza tafaqa wafatu ahadin ma'an kisafi shamsi aw al-qamar idan mutuwar wani ya dace da kisifewar rana ko wata fala yadullu zalika ala shay'in hakan baya nuni akan komai ina fata an gane kasa inda yan dariƙa ne zaka ji sun ce a ah, rana ma ta san wali ne mutu ina fata an gane wane mutum waliyai sun tafi shi sa rana ma ta ki tafi ina fata an gane kuma malam sai ya ce babu abin da ke nuni akan wannan wa i'tiqadu annahu يدل على عظمة min من خرافات الجاهلية التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم yawma mata bunuhu ibrahim alaihi salam yace wa i'tiqadu annahu yadullu ala izamati almutawaffa kudirta cewa yana nuni akan girman wanda ya mutu min khurafatil jahiliya malam yace yana daga cikin kanzan kurege na maguzawan farko shine jahiliya allati abtalaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rusa wannan kudurin yauma mata bunuhu Ibrahim alaihi salam lokacin da ɗansa Ibrahim ya mutu saboda a jahiliya maguzawan farko kafin zuwa musulunci suna cewa in an samu kisifewar rana ko wata wani babban mutum ne ya mutu ko kuma za a haifi wani babban mutum shine kudurinsu to kuma ranan da rana ta kisife ranan ne ɗan manzan Allah Ibrahim ya mutu fati shamsu sai rana ta kisifi fa khataba nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa mutane huduba wa hamidallah yayi ba Allah wa asna alaihi annan kuma ya gode wa Allah sannan yayi yabo ga Allah thumma qala manzo Allah ce. amma ba'du kusani bayan haka ayyuhan nas ya ku mutane inna alal jahiliyyati kanu ya kulun lallai maguzawan farko sun kasance suna cewa inna shamsa wal qamara la illa limauti mauti azimin lallai kisifewar rana da wata baya abkuwa sai idan wani babba ya mutu wa innama wa innahuma ayatani min ayatillah to lallai rana da wata kisfewansu alama ce ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati ba sa kisifewa dan wani ya mutu ko ya ya rayu walakin yukhawifu Allah bihi ibada sai dai Allah na tsoratar da bayansa da kisifewar ana ko wata fa idza ra'aytum shay'an min zalika duk lokacin da kuka ga kisifewar rana ko na wata wani abu na da ya kama da haka fafza'u ila zikirihi to ku zabura wajen ambatan sunan Allah wa istighfarihi da neman gafarar Allah wa ila sadaqati ku yawaita yin sadaka wal itaqati ku yawaita yan tabayi inda yanzu ba bayi sai me sai masu aiki to masu aikin gidajen ku ku sallame su ku ba su miliyan uku miliyan hudu miliyan biyar a ce to wannan an sallame ka an maka bidon a kawo wani ina fata an gane shine itaka shine kayanta shikenan wanda ke ma aiki in ya dade ka ce to wani ga miliyan hudu kai ma ka je ka jajari wani ga miliyan biyar kai ma ka jajari wani ga miliyan bakwai kai ma ka jajari wani ga miliyan goma kai ma ka jajari duk wanda suke ma aiki irin wa'annan in aka samu kisifewar rana da kisifewar wata wa'anda suke ma aiki a gidanka a sallame su kai musu freedom sai kai sabon zidi abinda musulunci ya ce kai kenan ina bata an gane sai malam ya ce wasalati fil masajid da yin sallah a masallatai hatta tankashifa har sai ranan ko watan ya kisife hada siyaqu multaqatun min jumlati ahadithi suqha fi kitabin li fi salati al yace wannan siyakin na dauko shi ne daga dunkulallen hadisan da na wato turo su a cikin littafi nawa in ji malam albani fi salatil kusuf a cikin littafinsa da sa masa suna sallan kisifewar rana ko wata takallamtu fihi yace nayi magana a cikin sa ala turqiha wa alfabiha akan hanyoyin hadisan lafuzan hadisan sannan a في hadisin na tattaro حديث ناتترو yace takaitaccen bayani na hadisin. min siyaqin wahidin a siyaki guda daya wa hadha alqadru minhu wannan yace wannan takaitaccen bayani daga cikin sa yake wa kulluhu malan yace mafi yawan hadisan fi sahihaini yana cikin sahih bukhari wa sunan yana cikin sunan abi daud da ibnu majah da nasa'i da kuma tirmidhi da sauransu wannan shine karshen wannan bayani an ce akwai hadari saboda haka zamu aita akan wannan gaba insha Allah subhanahu ta'ala idan Allah ya raya mu sai mu tashi akan sabon gaba ghusulul mayyit yanda ake wanke mamaci idan ya rasu insha Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk